matasa masu karfin jikinsu wanda wasu basu samu damar yin ilmi ba wasu sun samu sun gama bawa aikin yi to waɗannan hanyoyi su ne sauri kwarai da gaske da noma za a yi toshe wannan kofar kafin a yi mai wahalar tunda sha'anin ilmi an lalata shi an lalata sha'anin lafiya a infrastructure yanzu kamar nefa ɗin nan an ce an kashe biliyan na american dollar akalla